وفي الشهود يحكم القاضي بها يعلم من باتفاق العلماء وفي سواهم ملك كالشتلا لمن يحكم في بغير الشهداء وقول سنون بكل يوم عمل الممنوع عليه المجال خلق مشتمل وأدال من أداء إلى ما عنده خلافكم ولي أن يرده ما في علمه لمن اتباه شاهدا لحكمه وعلمه في صدق ذوي الأدال يريد أن يقبل ما تحمل والله يرحمه alƙali da hukunci da wannan idan wanda abu faru aka zo ko don shari'a aka ce a kawo shugabannin, shugabannin da aka kawo aka yi tafke su a gane adalcin su to a alƙali da hukunci da adalci waɗannan shugabannin, ko kuma wanda misali aka ce waɗannan shugabannin da wani kawo ba adalai ba ne to a alƙali da hukunci akan haka nan to shi da mala ya ce wa fi shuhuri ga shugabannin ya hukumar ƙadi alƙali da hukunci da ma yi alamu da abin da wani mai ku daga waɗannan shaidannin nan wajen suka ya an ka soke su da shi da a kan a da su ba zai karbe ta ba. Abubuwa ta an ka adalta su da shi karbe da su shi hukunci da ta lokaci alamu na hukun da ma yi alamu nan ga abin da sun zai gare su da tsarin ulama bisa ga tsarin na malama. idan ma ta wannan kauri ne kuma ga alai ma dukkanin musulmi imani kan cewa idan wata jariya ta kai da alƙali alƙali ya kasance ne na kawo shi da aka kawo da shirin da aka kawo aka yi fice su an gane adalai na to alƙali na hukunci da abin da an ka sani daga wannan shirin nan ya ma ya da abin da kuma daga wannan shirin nan wanda shi ne adala sai shi yake hukunci akan cewa wani ya kawo shi shirin ne akan matsala ta kaza kuma mun tafiya su mun gane adalai na don hakan da mun yanke hukunci a kan kaza kan kaza kan kaza mun ba shi gaskiya mun ba shi haƙƙi ne ko kuma wani ya kawo shi da mu mun yi tafiya su mun gane ba adalai na ba wani tafiya an gane rashin jikin su don hakan da mun yi biyar da su wani ka kawo su mu in kara su ki shuhudi da shugabannu da hukumar da ayi a ga'ar da hukunci da ma'a da abin da sun ne ga faƙil ulama

ya kasance ko da alƙali sun ko ke zanna ba kowa in ba mai ƙara da wanda aka ƙara ba duk wani abin da aka shi ya ta ƙara ya ma wanda kira ne kuma da ake ƙara ya wanda kira ne wanda alƙali ya jiya ya wanda kira ne ne ki da kuma ta haƙƙi wanda ɗan uwa ne a ƙara ne bayan ko su ta faru kuma mutane haƙƙin can ne ne kira ne to alƙali da hukunci da ake kira cikin da jiya na hukunci da ya ba shi da kan na su nono wa kaulu su nono ce su aliyu al'amar ake biki da shi yake a dabban da hukumi magana ta kan ce ita ba da kusa da alaƙa ya ce amma shi su nono ya a kan cewa idan da mai kara da wanda ta kara saboda ta da kara वो जो करो कर ये तो बहुत अच्छी कार है जो करो कर इसके करो बहुत अच्छी कार है ये इस्लाम بحيث ان دعائنا نصبر على وجه الامريكي فولا يا الله وشروكم في الكلام كده كده قاعد يتكلم كده دون الاستعاره هذا التجربه وكتب لي كان ده مش من في كلام الله انا صار مش من في كلام ما مش من في كلام الله انا اللي يحكي لي لما سبحان الله وقتي yake da kayan su bisa ga kuma malikun da ke da lawa idan mai kara ko kuma bayani wanda ake kara yi bayani cikin bayani da aka samu ikirari da kwanciyar da za a aiki da saboda mutum da ya aka yi da zamani na alƙalin su da su alƙalin da ya ce ya yi ba shi yi da zamanin su ke cikin ya shi ya da da shi ne cikin sadaka ya rubuta da daga cikin sadaka ba zai hukunci akan ne ba ko ya mi shi da ƙarshen ta nan da shi ba sai a abin da ya zama sabani ne yadda ya sha gudu da gani da su kada ne ya fara ba da shi da da kuma da ba da shi da kuma da ta shi da ba da da da in yau da da da da shi da da ya zo wannan an kada shi da kuma shi da da da da da da ana a yanzu sai na kan kara ya kan ta a kawo shi ba da shaida a kan cewa lallai hakika hakika na kaza suna da wani haƙi amma shi kuma ƙari ya ce cewa haƙin na an ba shi na wasu ba ka da wani haƙi amma shi a gaba da shaka a cikin wasu ba da ba da shaida kan cewa wani haƙi da shaida ba da kawai na da ba shi ba da wani haƙi amma shi alƙali ya shi ba da shaida an ba shi da shi da ban shi ne ce abin wanda ya kawo ka akan ce wasu na da kaza mu ne mashi kawo kawo kare mota shi kawo shi wani ya kawo shi da mota da kasa ɗan kasa ce a da al'adun su amma na kuma na kawo ba na ka na da har da ba shi na da kawo shi da kuma da wuce na kawo da kawo da kawo da wani wanda kama na kawo da shi ba da zanga ba da kawo da ya karshe kenan ka kai ka hanyar hukunci ka kai shi dan ya kafa na da mala amma kuma ta kuma da alƙali alƙali gairi da alƙali ba kuma halatta ta hanyar kasance na wata hanyar abin da ya wani garo a cikin ko kuma da matsala ta da kuma aka sace wata matsala ta kai da ya fara shi ne na haƙi na da shi ke nan ko shi kawo alƙali alƙali ya ce wajen da ya shaida wanda ya ba da shaida don da ya shaida ba adali ba ne an sanar shi adalci kuma an ba da a amma an ba da shi an ba da shaida a biyan wa amma ya shaida ba adali ba ya ga da wani biyu ba can da ba ya kuma da adali. An haɗa da wani yanzu a

da koya san abin da ya Allah kuma shi alƙali an ce ya mai zai mishi hanya shi da alshin sama gari shi shi in zo sai ya ce waɗanda bidan an gaba da taskiyar su an ka zo ana barin magana su a komo ga alƙali na guda a zartar da hukunci to ka ga an ko a da kuma shi wannan a alƙali a kuma sun fara da shi da kuma sa kuma alƙali da hukunci da su amma kayan shi kake ganin da ne shi kan shi ne shi shi ta gaba ake da kowane su lokacin a gurbin mun yi wani ko da mutum ya ya ba da shaida masu abin da ba da shaida gaskiya ne amma ba adalin ya ba a karɓa ba a karɓa ko da shi alƙali ya san wani da alƙali ya san cewa nan da matsala gaskiya ce gaskiya ce wa irin hukumi ne ba a ba da mutum ko da adalin kuma abin ya haɗa ke don za a yi su na shahada na ba wannan da ba ya wannan ko ya ba a kotu alƙali da ko cewa zai bayan fage ya yi dama shi alƙalin ya aka zo in ka zo ka ba shaida in ka ce da wani da wani su ashe su ashe ne ka zai sa a rubuta suna su yana kuma rubuta suna su ce wani shi ya yi shi ya ka zaki wani ya ce shi ya ka zaki ko alƙali shi ɗaya a cikin kuma da ban ce komai wanda ya kasance ba da hanyar shi ne ka ce ko ki aika a wani ma kuma ki ta ci wani wani cikin shi

a littafi don haka da aiki da wannan aka ce wani hakika ba a galle ba yana ce shegunan ba a ba ne a ka kawo shi mun hakika su ne da a ba ka